babu nahyi an siyami ayyamit tashrik babin da yazo na ayi hani an hana ay azumci ayyamut tashrik sune ranakun yage ne mana bayan sallah da kwana nawa su ake ce ma ayyamut tashrik bayan babban sallah ko ko bayan karamar sallah ma ayyamut tashrik ne mene ne? ba ayyamut ba ne. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أو أمر رجلا ينادي أيام التشريق manzo Allah ya sa wani ya je yayi kuwa ya faɗa ma mutane yayi shela ya tsayar da mutane cewa ayyamut tashrik annahu la yadkhulu aljannata illa mu'minun ce cewa shi yadda al'amarin yake ba wanda zai shiga aljanna sai mumini wahiya ayyam aklin wasu eh? eh sai magana ta shigo shi a tsammanin gyara ne ko annahu la yadkhulu aljannata illa mu'minun manzo Allah ce ba wanda zai shiga aljanna sai mumini to ka yi kokari ka gyara imanin ka kenan ko wahiya ay ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne rane ku ne na ci a ci abinci a sha ba sai ayin azumi ba قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي مرة مولى أقيل أنه دخل أنه دخل هو وعبد الله بن عمر على أمر من العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى وعن أبي مرة مولى عقيل أو أقيل مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمر على عمر من العاص وذلك الغد aw ba'da al-ghadi min yawm al-adha sun shiga ko ranan kashigari ko kashigarin kashigari na ranar sallah babba fakar raba ilaihim amrun fa'aman shi amrun ya kawo musu abinci faƙala abdullahi in nisa sa'imun shi abdullahi ce ai ina azumi faƙala amrun sai Amur ya ce masa aftir ka karya azumin ka ci abinci فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها yace ai waɗannan su ne kwanakin da manzon Allah yake cewa mu ci abinci kar mu yi azumi wayan hana an siyamiha fa aftara abdullahi fa akala wa akaltu ma'ahu sai yace abinci ni ma naci tare da shi ba ya azumi ba kenan babu wani babi ar-rajulu yamutu wa alaihi sawmun الرجل النص على الغالب لا يدل على التخصيص نعم. إيه متين يموت أنا بنش باشا أزمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عدي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة نظرت أن تصوم وتمت تيبا كانت ذات أزمي فماتت sai tara ta mutu kafin ta yi wannan cika bakancin faja a kuha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dan uwanta kaninta kowanta sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alahu an zalik sai tambayi manzon Allah ya ce yar uwata iyata ko wata ta yi bakanci za ta yi azumi ba ta samu ta yi ba kuma ta mutu فقال lahu rasulullahi sallallahu alaihi الله sai وسلم Allah sallallahu alaihi صلى ya ce mishi law kana alaiha daynun akunta qadiyahu da bashi ake binta zaka biya Kala na'am yace eh qala faqdu faqdu Allah yace to ku biya bashin Allah mana ku biya Allah bashin sa fallahu ahaqqu bil wafa'i kala fasama anha sai mata azumi babu wani babi fi fadlis sa'imi da ke bayyana falalan wanda ya azumi darajar wanda ya azumi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يتي باشن دباكين مي أزمي كي إنن درهنا أطيب inda Allah min rihil misk wajen Allah wannan bashin ya fi kanshin almisk walisa'imi farhata ne duk mai azumi yana da farha guda biyu farin ciki to farha farin ciki zuwa shi ne farha ba guda biyu farhatun inda fitrihi farin ciki lokacin da zai sha ruwa wa farhatun yawmal qiyama da farha da farin ciki ranar tashin alkiyama eh fadlu siyami to na ku fadlu siyami ya ce ko dukanku tumarin gani na fadlu sa'im ya ce gashi ya ce fil matbu'ati as-siyam a wani wuri siyam ne wannan gyara aka yi to eh wanne ne fitowa sa'imu ita ai za a tattauna ai nassin hadisi alhadisu ya nussu ala sa'imi aw ala siyam ala sa'imi يدل ينص على فضل الصائم نصا wa ala fadli siyam ya yi zahira ta ba haka ba ne ba? kala akbarana ya zidu kala an ba muhammadu bin amrin ana abi salama ana abi huraira ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulullahu ta'ala ya ce allah maɗaukakin sarki yana faɗa kullu amal ibn adam lahu ce duk wani aiki da dan adam yake nashi ne fal hasanatu bi ashri amsalha in yayi aikin kirki za a bashi lada goma ila sab'i mi'ati dhifin zuwa sab'i mi'ati 700 illa siyama sai azmi hada nasu على ماذا على الصيام إلا الصيام huwa li azumi nawa ne wa ana ajzi bihi ni zan saka ma azumi mai azumi innahu yatruku at-ta'ama wa shahawatahu min ajli yatruku at-ta'ama zai bar abinci wa shahawatahu da shahawarsa min ajli saboda ni wa yatruku ash-sharaba wa shahawatahu min ajli ya bar sha da kuma shahawarsa saboda ni wa huwa li wa ana ajzi bihi هذا نص على الصائم أو على الصيام أو عليهما معا عليهما معا أين نص على الصائم وأين نص أين محل الشاهد للصائم وأين محل الشاهد للصيام إلا الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هذا نص على الصيام أليس كذلك هو لي وأنا أجزي به إنه يترك الطعام الكلام على من؟ على الصائم ويترك الشراب فهو لي وأنا أجزي به كلام على ماذا؟ على من؟ على الصائم هذا نص على الصائم قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu junnatun azumi garkuwa tirki ana abu samu mutum babu babu babu du'a is-sa'imi liman yuftiru indahu babin da yazo na mai azumi wani yazo ya ci abinci wajen sa wani addu'a zai mishi wani zai zauna ga makiyar ita abinci kai kana azumi to wacce addu'a za ka yi mishi kala a kwarana ya zai dubin haruna kala an ba'ana hishamun dastawa'i an yi haifin abi Ana an anasu bin malikin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana iza aftara inda nasi kana imanzu allah kasance iza aftara inda nasi in yi ci abinci wajen mutane kenan ko qala sai ce aftara indakum as-sa'imuna aftara indakum saimuna masu azumi sun sha azumi a wajen wa akala ta'amakum al-abraru mutanen kirki kuma suka ci abincin ku wa alaikum malaika mala'iku kuma suka sassauko maku Babu fi فضل amali في العشر babin da ya zo na bayanin faladan aiki a cikin al'ashir kwanaki goma na farkon azumi ko na tsakiya ko na karshe na karshe a ba za mu ce na karshe ba to sai mun ji abin da nan sun ya faɗa ko dama ai mun saba ba mu saba da gaggawa haddathana sa'id ibn rabi'i ar-rabi' aw الربيع ar-rabi' ala haddathana shuba an عن qala Samitu musliman al batin عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما العمل في أيام أفضل من العمل في أشر ذي الحجة باب وان أيكي دي في درجة كمان أيكي تكين أشر ذي الحجة وانا قوم ذي الحجة ƙarshe kenan ko farko ko tsakiya farko kenan ko shi sa ba gaggawa ko qila walal jihad fi sabilillah hayyakin ta da addinin Allah qala walal jihad fi sabilillah yace eh har yakin ta da addinin Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi shay'in sai dai wanda ya fita da dukiyarsa da komai da komai ne jihadi ba bai dawo da komai ba a ciki to shi kadai yafi wannan قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أسبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل باب والأيكي دي في سركي لأوكك وجن الله ولا أعظم أجرا كما في درجة لا من من خير من خير يعمله في أشر الأضحى bi ba abin da ya kai yin aiki na alkhairi cikin kwana goma lil abha na me kenan babban sallah qila wala jihadu fi sabilillah aka ce ya manzo Allah ko da yakin ta da addinin Allah ne Ƙala wala jihadu fi sabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay'in sallallahu alaihi wa sallam قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه sai da jubairin in kwanaki goma suka shigo sai ya iya kokarinsa har ya zo ya ɗaukar makarsa abin da ya fi ƙarfinsa babin fi fadli shahari ramadana babin da ya na bayanin daraja da falalan da ke cikin watan azumi a goma farko na mai na zulhijja eh eh ba ana azumi ranar arafa ba ana yin azumi kwana goma na ba azumi ana yi ana yi za a yi azumi arafa ko ya kama asabar ko juma'a ko باب في فرض شهر رمضان قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان إن رمضان يزو أزم وت رمضان يزو فتحت أبواب السماء سيأبب لكوفو في السماء wa hullikat abwabun a akukkulli kofofin wuta wa sufidat ash-shayatin a daddaure shaytanu aljanu babu mana ba za su samu yin tasiri ba kenan babu fi fadli qiyam shahr ramadana babin da yazo na bayanin falala da daraja da ke cikin sallar asham ko sallar tarawih ko sallar dare kasana wa بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من قام رمضان إيمانا واحتسابا duk wanda ya tashi ya tsayi wandare a cikin watan azumin ramadana ya sallar dare ya yi abinci ya ba mutane ya yi aikin alkhairi ya raba kudi ya raba abin ya raba komai gofira lahu ma ta taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa wa man kama lailatul qadri duk wanda ya tsaya kuma lailatul qadri gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa waɗanda suke laifuffukan da gufira lahu gufira lahu duk laifuffukan da suke tsakanin kai da Allah amma laifukan da suke tsakanin ka da bayansa sai sun yafe maka in ba haka ba dole sai an biya kuma ba wanda zai zo lafira ya ce shi ya wadatu zan yafe maka a'a babu قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال يتي عن كربو دكسر أبو ذر الله يكرم سيدايتي سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان مي أزمي تارد منذ الله وتر رمضان قال فلم يكن بنا من الشهر شيئا حتى بقي الصبع tun daga farkon azumi manzo Allah bai muna bai bai bar mun tashi mun sallan ashan ko ko tahajjudi ba har sai da aka azumi sauran kwana bakwai kana fa kama bina hatta zahaba thuluthul layl sai tsaya muka tsaya sallah har sai da aka samu har sai da ɗaya bisa uku dare ya wuce ya shude kana falamma kadat as-sadisa da aka kai da aka kai da shida ki kuzo ya kwana shida lam yakun bina bai tsaya da mu ba falamma kanat hamisa saura kwana biyar azumi ya kare kama bina hatta zahaba shatrul layl akar ya tsaya da mu yayin muna limanci muka yi sallar nafila har sai da aka samu rabin dare qulna ya rasulullah law nafaltana baqiyat hadhihi al laila. da muka ji dari muka ce ya manzo Allah da ka kara muna mana mu je har karshen dare fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dai kuna bukatar lada ne mai yawa har zuwa karshen dare ba mana a ce kun tsaya dare baki ɗai kenan ba to ga abin da za ku yi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innar rajula idza qama ma'al imami mutum in ya tsaya tare da liman aka yi sallar tahajjudi ko asham ko tarawihi ko sallar dare hatta yansarifa min salatihi har liman ya sallame ya juya ya gaba sallar husiba lahu qiyama laylatihi za a baka ladan ka tsaya daren ka baki daya ma kanat rabi'a lam yakun bina saura kwana hudu atar azumi kari manzo Allah bai tsaya bai tara su ya musu sun sallar dare ba ma kanat salisa saura kwana uku jama'a ahlahu wa nisa'ahu jama'a ahlahu wa nisa'ahu sai tattara iyalansa da matansa wannasa da mutane faƙama bina hatta hashina an ya futa nan falahu ya tsaya da mu yana ta sallah ana sallah har muka ji tsoron kar lokacin cin sahur ya zo ya wuce kulna wa mal falahu muka ce tume al falah kala as sahur sun malam ya yakun bina baqiyat shahari, sa'ad na bai koma tsayawa da mu ba wannan da aka yi shi kenan abin da ya wuce haddasa na ubaidullahi ibn musa عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي, الجرشي أو الجرشي الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر نحوه باب اتكاف النبي صلى الله عليه وسلم باب يزور بيان اتكاف منظم الله صلى الله عليه وسلم ليس مكني jama'a ahlahu wani sa'a wani nasa na yana fada ko? eh ka faɗa ma abin da muke magana a kai shi ne inda aka raba ahalu da kuma nisa'ahu wai mai bambanci tsakanin ahalahu wa nisa'ahu me nisa suware ne matanka a'a matanka ahalinka kowa wa'in suna shiga ciki ai amma matanka fa ba zan su gaba mutum ma'ana saboda wani shekar ka sa makanka shekka imam malik yace ana ala yaqinin dini aw kullama ja'ana rajulun ajjala tarakna ma ja'a ma ja bi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ake so ka san menene daidai menene gaskiya duk wanda yazo yana hayaniya sa kar ka kula da shi kar ka bata lokacinka ba kowa zaka iya ka shirye da shi ba kowa zaka iya magana ya fahimci ya karba ba ai ina ruwanka ya tayi mana ya tayi abin da yake yi sai ne kai da ba ka yin shi'anci sun ce don mai ba ka yin shi'anci don masu yin shi'anci su masu gasu ta yi ina rawanka da su so kake su a daina shi'anci so kake a daina shi'anci <laughs> eh? to kana neman abin da ba zai yi ba ke Eh? a wannan yana muna yakan kafirai ne har sai sun zamo kamar mu ba mu ruwanka da shi'a ba mu ruwanka da kowa ya je ta yin abin da yake yi za ka wayi gari ranar lafiya Allah ba Allah na da inda zai da kowa ko za ka zuga Allah ne ko za ka nuna ma Allah abin da zai yi ne ko za ka nuna ba ka zartar ba za ka yi ma mutane mm, mm, mamana in aka ce ka yi hukunci hukunci za ka yi ba za ka nuna inda ka karkata mai in aka ce ana son hukunci to adalci ake so ba wai abin da kai kake gani ba misali duk abin da ke faruwa gidajen mutane tsakanin mace da namiji da matarsa yana faruwa ko ina wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aisha sai aka samu irin abubuwan da ke faruwa aka kasa fahimtar juna sai aka kira sayyidina Abubakar ka zo kai mana hukunci kai adalci me aka kira shi zo yi an ce mishi ya goyi bayan wani a yayi mai ya yi hukunci abinda aka ce ko yi hukunci kai adalci sai manzo Allah ce to ke ki fara fada sai ce kai ka fara kai ka fara magana amma ka fadi gaskiya <laughs> kai ka fara magana amma ka fadi gaskiya da sayar na abakar mahaifin yarsa ce sai buji bakin da ya faɗo da kin tabbacin ya faɗa abinda ba gaskiya ba kin tabbacin ya faɗa abinda ba gaskiya ba ku kaga ya tashi kan hukunci ya koma mai goyon baya ko? to me faru sai manzu a sai manzo Allah ce a ba kiran muka yi ka zo kai duka ba ba kiran ka muka yi ka zo kai shi ke ra'a salama sauka lafiya inda ba za ka zo kai hukunci kan abinda ake so shine kai hukunci hukunci kuma aka ce maka hukunci mizani ne guda biyu ba ba ɗaya da ya san wane ne wane ne mizani abinda ya sani shine me ke kai shine me ke kai abinda ke kan shine adalci kamar danja ce kana in dai fitila za ta kunna kowa yana tafiya ne kan adalci amma mutum ke ba da hannu wani sai ga yabar ya ana taucewa da yasa amma wannan yana kai ko gwamna ya kai wajen zai tsayar da shi ba gaba da ba adalci ake yi wa ya ce mace lafiya ce <laughs> kowa ne kai baka isa ka ce kafin mace ba kuma ko ina yana faruwa in ba ka ba wace ce nuna aisha har ta ja da manzo Allah amma gida ne matarsa ce ko menene dai matarsa ce ba haka bane ba duk inda daraja ta kai da daraja matarsa ce abu ya faru mene da mai shi kenan suna yana faruwa ya ce na san kuki in kika sha kuki kika sha yaji suna na ma ba kyan sai fito bakin ki muna cikin raha da jin dare cewa rabbi muhammad kitafa in kika sha yaji wa rabbil ka'aba muhammadu ma ba ka sai fito bakin to ina zaka tabbata ina ka zo abubakar zo ka yi hukunci tsakaninmu gashi nan an kasa fahimtar juna adalci za ka yi ke ki fada sai ce a kai ka fada amma ka fadi gaskiya fa <laughs> a na abubakar kai yarka ce sayin na abubakar manzon Allah ne kuma abokinka ne amma ita mijinta ne ya za ka yi da ita wannan daraja ita ma Allah ya bata kai yarka ce amma ita kuma matan manzon Allah ne manzon Allah mijinta ne to fadar da ta ce amma ka fadi gaskiya fa sai sayin na abubakar ya ji abin bambar koyi haka sai kasa haƙuri to kaga duk ta da ya ta da ya fita kan alkalanci ya koma kan ne ya koma kan ne ya koma kan a ba goyon baya za a ce mishi eh me yayi a'a ya tabbatar da laifi adalci aka ce ka zo kai kai hukunci shi ka zo ka tabbatar da me laifi in ba laifi ya tabbatar ba mai kai shi duka to ya tabbatar da laifi ba kenan ba ya tabbatar da laifi ba kenan eh a dingin da kake inda ka kai matarka matarka ce ba ka da yadda za ka yi mai zafi ne kai mai rigima ne kai sai ka furfure ko? Eh. da yawan kudan ba abu dawo da kitabun suna ya musu ya tarbiyyantar da ku ba? Hmm. kafin tikafin nabi sallallahu alaihi wasallama kala haddasa asim bin yusuf kala haddasa na abubakar bin ayyashin ana bi hasinin au husaini hasinin ana bi salihin ana bi hurairata kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya atakifu la'ashirar awakiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi goma na karshe falamma kana al'amu alladhi qubida fihi shekaran da Allah ya karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam itikafa 20 yawman kafin ya bar duniya sai da itikafi kwana 20 قال حدثنا أبو اليماني قال أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن صفية بنت هيي أخبرته أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره صفية بنت هيي إذا تزور جمع الله ينا إتكافي تزور تمش زيارة أزونا أيضا هيرا أتاش تزور في إتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تزونا أكي تاجي أكي هيرا أكتتونا ستتاشي كما تكام هنيا جراكو باب في ليلة القدر باب يزول بيان ليلة القدر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana so ya bamu labarin yace lailatul qadr shine kaza kaza kaza ita ce kaza fatalaha rasulani sai wasu mutane biyu sahabbai suka yi jayayya tsakanin su min almuslimina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni kharajtu ilaykum wa ana uridu an ukhbirakum bi lailatul qadr ce tabbas ni na fito zuwa gare ku dan na ba ku labarin lailatul qadr wa kana baina fulanin wa fulanin liha'un farufi'at wani da wani suna jayayya sai aka dauke wannan aka dauke lailatul qadr lo abinda na sani zan zo fada muku dai sai aka dauke wa asa an yakuna khairan mitkila ya zama mafi alkhairi faltamisuha fil ashr al awakhir ku nemi lailatul qadri a cikin goma ta karshe watan azumi fil khamisati was sabi'ati wat tasi'a mana utiri kenan 21 23 25 27 قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي رأيت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها yace na ga lailatul qadr dare lailatul qadr sai wata cikin iyalai na ta zo ta tashe ni daga bacci fanusitu sai aka mattar da ni faltamisuha fil ashr al ku nemi lailatul qadr a cikin goma ta karshe ashirin da uku ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن, عن ابن شهاب قال قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبس داعر للي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي التمسوا ليلة القدر fi sab'il awakhiri a cikin ashirin da bakwai sab'il awakhiri ke kwanaki bakwai na karshe shi ke eh? eh eh <laughs> ba hususiya ba ce ba bismillahir rahmanir rahim min kitabil manasik cikin littafin aikin hajji babu man arada alhajja falyata'ajjal babin da ke bayanin duk wanda ke son yayi aikin hajji to ya gaggauta don baka san me zai faru gobe ba ko za ka zo ko ba ka da lafiya ko ka girma ba za ka iya ba ko an kara kudin aikin hajji ko an zo an kafa doka aikin hajji sai da kuri'a ko ko ko ko abubuwa ne ga sunan da yawa masar sai mutum ya shekara biyar shida yana neman zuwa aikin hajji kuri'a ake yin maka shi mashi shi ke قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن ابن عمر الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل duk wanda ke son yin aikin hajji ya gaggauta in ba haka ba yau aikin hajji na dubu goma tana da dubu goma kafin baɗi kudin ƙasarka ya karye dala ta tashi dubu hamsin ma ba zai kai ka aikin hajji ba to ya za ka yi kenan ka yi bara shi kenan babu babu man mata wa lam ya hujja babin ne zo na bayanin wanda ya mutu bai yi aikin hajji ba ko yana da iko yana da kuɗi ba abin da ya hana shi haka kawai sakaci da ganganci yake yin aikin hajji قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك شريك أو شريك عن شريك عن ليث عن عبد الرحمن ابن صابت عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة دون دا با وتلرورة تهنا شيء أيك الحج با أو سلطان جائر ko ku wani shugaba wanda yake azzalimi ya hana shi yin aikin ajira aw maradun ko rashin lafiya habisun da ya hana shi fita ba Fa famata wa lam yahujja sai ya mutu bai aikin haji ba fali ya mutu in sha'a yahudiyan wa in sha'a nasraniya sai a bar a hadisul wa'idi kenan ko a bar shi da zafin shi ko باب في حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة باب دي زو نتي وا منزو الله صلى الله عليه وسلم يا ايكي حج غدا ديا اما كاي ديا اما دي قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال سمعت زيد بن ارقم يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حجة من ذو الله ياي ايكن هجي بايا هجرة حجة واحدة نكرة تحتاج الى صفة والمعرفة تحتاج الى الحال قال وقال ابو اساق حج قبل هجرته حجة ابو اساق ايكي كافين هجران من ذو الله يا ايكن هجي بايا هجرة من ذو الله يا ايكن حج قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس ما فتى مع أنس نتي كم حج النبي صلى الله عليه وسلم سوداني من ذو الله صلى الله عليه وسلم يأيك حج قال حجة واحدة وأتمر أربعا يا أيك حج لا يا أمرته الأولى التي صده المشركون anil baiti umra ta farko wacce umrar da aka je mushrikai suka hana su shiga makka wa umratuhu thaniya hina salahuhu faraja'a min al-am al-muqbil hijra ta biyu kuma lokacin da aka yi sulhu aka ce a dawo badi wa umratuhu min al-jirana da kuma umrar da daga jirana hina kasama ganimata hunailin fi zil-qa'da wa umratuhu ma hajjatihi da umrar shi tare da aikin hajji tafsilin kenan babu kaifa wujubul hajji babin da ya zo yaya aka wajabta aikin hajji yau karfe nawa za a tashi saura kwata to ai yayi kenan ko akwai waɗanda ke nesa ko akwai waɗanda ke kura ko akwai wanda ke farawa akwai wanda ke gizawa akwai wanda ke dawa na duk baki daya kowa yana so ya sallama garba a gida باغ بني با اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم